Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 31-25-16. Masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka fita adireshinmu na voa voahausa.com. masu sauraron mu assalamu alaikum barkan mu yau ranar lahadi 11 ga watan maris shekara ta 2018 ni ne sarfi hashin gumel tare da mahmud lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya koma bakin aiki a ziyarar da yake a kenya bayan da ya murmure daga rashin lafiya majalisar dokokin china ta kada kuri'ar amincewa da soke tsarin wa'adi ga shugaban kasa yayin da china ke rarrashin amurka kan matakin saka haraji kan wasu kayayyaki to kanan labaran kenan aka ji cikin shirin za ku cewa kwamitin sake farfado da shi a arewa maso gabas a najeriya ya gudanar da aikin kiwon lafiya a jihar gombe abin da muke yi a nan gombe shine a likitocinmu kusan guda ɗari da ma'aikata ba da tallafi ta wajen harkar lafiya ta kiwon lafiya wa mutane kyauta haka kuma za ku ji hukumomin lafiya a jihar jigawa na cewa fiye da mutane hamsin ne suka kamu da cutar sankarau kuma wasu cutuka na daban idan kuma muka tsallaka jamhuriyar nijar kungiyoyin fararen hula ne suka gudanar da zanga-zanga a yau mu ne talakawa mu muke zuwa kasuwa muna saye abubuwa mu ne muka canji bisa duka abubuwan da shahi eh, rayuwar yau da gobe daga nan kuma sai maimacin shirin duniyar amurka na mahmud lalo sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu raro kuke rubuto mana ta imel amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya to jama'a assalamu alaikum sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya koma bakin aiki a ziyarar da yake a kenya bayan da ya soke halartar tarukan da aka tsara zai je a jiya asabar sanadiyar rashin lafiya da ya fama da ita a yau lahadi tillerson ya ajiye kunshin furanni a ofishin jakadancin amurka da ke birnin nairobi a wani biki da aka yi domin tunawa da waɗanda suka jikkata da kuma waɗanda suka mutu a harin bam ɗin da aka kai a ofishin a shekaru ashirin da suka gabata a jiya asabar sakataren ya soke halartar taruka domin ya dan huta bayan hidindimu da ya yi ta yi a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurkan bayan da ya gana da shugaba kenya wato shugaban kenya uhuru kenyatta a ranar juma'a a birnin na nairobi talasin ya yaba shirin sasanta rikicin siyasar kasar da shugaba kenyatta da abokin hamayya sirila odinga suka fara lamarin da ya kwatanta a matsayin gagarumin ci gaba da aka samu a fannin sasanta rikicin kabilanci da na siyasa da ya haifar da rarrabuwar kawuna kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen amurka ta sanar a yau lahadi majalisar dokokin ƙasar china ta kada kudar amincewa da soke tsarin wa'adi ga shugaban ƙasa wannan mataki ya sa shugaba shi jinping zai ci gaba da zama a kan karagar mulki har sai yadda hali ya yi a tsohon tsarin da aka da ƙasar ta yi watsi da shi kamata ya yi shugaba shi ya kammala wa'adinsa a ƙarshen shekarar da da ashirin uku amma masu fashin baƙi sun ce akwai yiwuwar ya ci gaba da shugabantar ƙasar wannan ma da majalisar ta amince da shi zai bai wa shugaba shi damar yin gaban kansa ta fuskar siyasa damar da ba wani shugaban china ya samu irinta tun bayan tsohon shugaban ƙasar mao zedong da ya kafa ƙasar ta china a lokacin yana mulki har ila yau soke wannan tsari na wa'adi zai baiwa jam'iyyar kwamisanci mai mulki karfin iko kan gudanar da harkokin kasar tare da zama jam'iyya kadai da aka amince ta mulki kasar ta china wannan sabon tsari da kasar ta china ta runguma na shugaban kasa ya rike mulki ba tare da wa'adi ba ya fuskanci suka da ba a yi tsammani ba a kasar ga wasu 'yan kasar ta china tsarin ya tuna musu da lokacin mulkin mao zedong da kuma juyin juya halin da kasar ta fuskanta shekaru aru-aru da suka gabata ta wani lamari na daban kuma a yau Lahadi kasar ta China ta ce ba ta da niyyar haifar da saɓani ta fuskar kasuwancin duniya domin yin hakan zai haifar da mummunan sakamako a ko'ina a duniya. Ministan harkokin kasuwancin China Zhong Shan ne yake cewa haɗin kai shine zaɓin da ya fi dacewa tsakanin China da Amurka. mun zaƙo mu yi aiki da amurka saboda mu shawo kan matsalar da ke tsakaninmu ƙarƙashin wata matsaya da shugabannin ƙasashen biyu za su cimma a ranar alhamis da ta gabata ne shugaba trump ya ayyana shirin saka kudaden haraji da kashi 25 akan kayayyakin karafa da kuma kashi 10 akan na dalma idan an tashi shiga da su cikin amurka inda ake sa ran wannan sabon tsarin haraji zai fara aiki cikin wannan wata na maris ko a jiya asabar ma yayin da ya je wajen wani gangamin yakin neman zaben dan takarar majalisa na jam'iyyar republican a jihar pennsylvania shugaba trump ya jaddada cewa matakin saka harajin zai farfado da fannin sarrafa karafuna a amurka Your coal is ya ce ma'adinan kwal da na karafa za su dawo sosai kamfanoni za su buɗe mun saka harajin kashi 25 ne domin suna zuwa ne kawai suna aika suna cika mana ƙasa da ƙarafa muna ɗauke da ƙarin bayani a cikin shirin duniya amurka kan wannan batu sannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sakataren tsaron amurka jim mattis ya gargaɗi gwamnatin siriya da cewa kuskure ne babba idan ta yi amfani da makami mai guba wajen kai hare-hare a gabashin guta da ke hannun 'yan tawaye a yau lahadi matis ya bayyana cewa rahotannin da suke samu yanzu haka amurka na nuna cewa dakarun shugaba bashar al-assad na amfani da iskar gas mai dauke da sinadarin chlorine a hararen da suke kwashe wato suka kwashe makonni uku suna kaiwa a yankunan 'yan tawaye da ke wajen birnin damascus waɗanda suka halaka mutane kusan dubu ciki har da yara 200 yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa kasar oman matis ya faɗa mani ma labarai cewa ba da hujja da zan iya nuna muku karar cewa an kai hari da makami mai guba amma ina sanar da wasu rahotanni da ke nuna cewa an ga alamun da ke nuna cewa an yi amfani da wannan makami ya kuma nuna rashin jin daɗinsa kan yadda dakarun na siriya suke kai hare-hare a ko'ina mafi muni ma a asibitoci sai dai gwamnatin ta siriya ta musanta ikirarin da matis ɗin ke yi na cewa tana amfani da iskar gas mai ɗauke da guba a harin da take kaiwa a gabashin garin na guta a ƙarshe a yau masu kada kuri'a suke zaben 'yan majalisa a ƙasar colombia a wannan zaɓe ƙungiyar 'yan tawaye ta fac wacce ke ta da ƙayar baya a da ta kuma ajiye makamanta ta rikide zuwa jam'iyyar siyasa tana takara a karan farko a neman kujerun majalisar dattawa da na wakilai a cewar shugaban ƙasar juan manuel santos wannan shine karan farko cikin shekaru da dama da za a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali ba tare da fargabar ƙungiyar ta fak ba a matsayin masu kai hare-hare sai dai a matsayin jam'iyya wata matsaya ta sulhu da aka cimma a shekarar 2016 tsakanin gwamnatin colombia da ƙungiyar ta tafak ce ta kawo ƙarshen wannan yakin amma har yanzu ƙungiyar na amfani da sunanta na fak amma a matsayin ƙungiya mai samar da zaɓi na gari ba ta masu kai hare-hare ba ƙarƙashin wannan yarjejeniyar da aka kulla an baiwa ƙungiyar ta tafak tabbacin samun kujeru goma a majalisun dokokin ƙasar Muhammadu Lalo ke ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Madalla, kwamitin musamman da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa domin tunkarar matsalolin shiya arewa maso gabas a sanadiyar rikicin Boko Haram ya gudanar da ayyukan kiwon lafiya na tsawon mako guda a jihar Gombe, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Abdulwahab Muhammad ya haɗo mana. Kwamitin ya gudanar da irin waɗannan ayyukan kiwon lafiya a jihohin Adamawa, Bauchi, Borno, Yobe da kuma Gombe. Aikin da kwamitin ya gudanar a jihar Gombe, al'ummar yankunan ƙananan hukumomi goma sha ɗaya da ke jihar, da ma wasu da suka fito daga jihohin da ke makwabtaka da jihar Gombe, duk sun amfana daga shirin ayyukan kiwon lafiyar. Alhaji Tijjani Tumsa shine sakataren kwamitin wanda ya jagoranci gudanar da ayyukan kiwon lafiyar da aka gudanar a jihar Gombe. ya yi ƙarin haske kan ayyukan kwamitin. a wannan kwamiti tana jihar gombe saboda da wannan taimako da ake yi wadda shi mai girma shugaban ƙasa president muhammadu buhari yake yi wato ana so mutane su fahimci cewa wannan an musu ne saboda ƙauna da kuma musamman ƙaddamar da tallafi na kiwon lafiya na arewa maso gabar a ƙarƙashin kwamitin na musamman na shugaban kasa wanda shi lieutenant general tiwa dan juma yake shugabanta wanda kuma mu dinnan da kake gani muke mambobi a wannan kwamitin. abin da muke yi a nan gombe shine a likitocinmu kusan guda ɗari da ma'aikata ba da tallafi ta wajen harkar lafiya ta kiwon lafiya wa mutane wanda suka gagara samu a da don kuma a kyauta akalla muna shirin kamar mutum dubu biyar a nan daga yara zuwa mata zuwa manya zuwa kuma matasa yawanci mukan sami mafi yawan yara da kuma masu ciwon ido da suke zuwa a taimaka musu ana wasu waɗanda suka amfana daga shirin ayyukan kiwon lafiya sun bayyana shirin da cewa yana da mahimmancin gaske. Sunana Ladi. Daga sabon fegin mal'inna. Lallai mun ji a gidan rediyo ana haɗin cewa za a yi wa taimakon mutane. To shi dama yaro na kasansa yana taka abun. to da fatan dai ana mu je asibiti to ka gani al'amar yau yadda yake sai Allah bai kai mu ba kuma ka gani abu na kuɗi ne sai muka je ka ce kyauta to shi ne muka garzo zuwa asibiti da kuma izin layi asuba ma na nayi sallah to da ikon Allah kuma kaga Allah taimake mu yana ta saka dakin ta da sa aiki da fatan muna godiya Allah rufa asiri ubangiji Allah ya taimaka da sunan Alhaji Sani Muhammad PRO eh lokacin da jinya ta riga ta same ni ta dade a jikina ta kai wajen kusan shekara biyu ina jin idanuna suna garara garara haka nan to yana ce na ji wannan gwamnati ta mai albarka ta ce a za a zo a yi kyauta to shine sai na jira to shine Allah ya kawo daga zuwa jiya na zo na buni yau ma kuma na duro da wuri Allah ya taimake ni to har aka samu aka yi wannan aiki ba abin na biya koko kyauta kyauta har magani ba an bayar mu sha kyauta a mako mai zuwa ne ake sa ran kwamitin zai kaddamar da wannan shiri na ayyukan kiwon lafiya a jihar Taraba Abdulhab Muhammad Muda Amurka daga Gombe a Najeriya ya ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin. To a gaida Abdullahab, hukumomin lafiya a jihar Jigawan Najeriya sun ce fiye da mutane hamsin ne suka kamu da cutar sankaru da kuma wasu cututtuka na daban a jihar. Kuma yanzu haka an tabbatar da mutuwar mutane goma sha hudu daga cikinsu. Ga Muhammad Ibrahim Kwari dauke da wannan rahoto. A cikin makon jiya ne dai aka samu bullar wata cuta da ke saurin halaka yara ƙanana a wasu garuruwan jihar Jigawa, amma daga bisani aka ce hukumomin jihar sun ce cutar sankarau ce. samu mutane marasa lafiya kusan hamsin da ɗaya, wanda a zaton mu muna tunani a suna da wannan cuta ta sankarau. A gwaje gwajen mu da muka yi dai a cikin wannan mutane hamsin da ɗaya mutum goma ne aka tabbatar da cewa suna da wannan cuta a ta sankarau. yawancin mutane kuma a ba ita wannan cuta ke fara karkara ba wani abubuwa ne suka dame su bayan haka kuma a mutane sha hudu cikin hamsin da ɗan nan Allah ya musu rasuwa su kuma da duk aka samu ɓallar wayannan cututtuka abinda muka yi shi ne mu tabbatar da cuta na farko a wanda suka kamu ɗin an ji an ba su magunguna yadda ya kamata. Ta wannan cuta ta kankara abinda ya kamata a yi shi ne cewa a yi allurar rigakafi. to matsalar da nake da shi shine cewa alluran rigakafin nan ba gwamnatin jiha ba ce take kuwa. gwamnatin tarayya ta take saya alluran rigakafin nan kuma sun yi karanci a gwamnatin tarayya. Dr. Abba Zakar kenan kwamishinan lafiya na jihar Jigawa. garin majiya da ke karamar hukumar taura mai nisan kimanin kilomita 100 daga dutse fadar gwamnatin jihar shine garin da wannan annoba ta sankarauta munana a can. inda aka ce yara da dama sun kamu da ita kuma da yawan su sun mutu sanadiyar wannan cuta. Wannan titi akwai wanda ya rasu. Wannan shine layin yamma sai kuma wancan layin shi kuma jiya aka yi rasuwa. Layi na tsakiya yawa layi na uku kenan. Akwai yanzu ma ana nan akwai masu zaman makokin. Wancan layin again shi ma bakin gari kuna shiga akwai tabarma tana nan shi ma yaro ne saurayi ya kai shekara goma sha hudu. shi ma ya rasu a wannan gurin kuma gidan da kansilan garin yake zababban kansila shi ma a gidansu an samu wannan rasuwar kusan su ne ma na farko farko wani magidanci kenan a garin na majiya ke bayyana wa ayarin yan jarida da suka ziyarci garin na majiya yadda lamarin ya faru Malam Ali Sanusi na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi rashin 'ya'yansu a sanadiyar wannan annoba. Sunana Ali Sanusi, ni dai lokacin da 'yata ana gobe ta da su, to ta yi ta da ciwon ido. wuni guda bata bude idan ta ba sai wa ya ganna ta mutu da dare take bude idan take burkita sai jikinta ya yi dau zafi da muka je chemist to mu kalan mu yanci asibitin nan garin ba wani asibiti ne dai wani fanko ne eh so likitocin ba wani likitoci bane na wannan in muka je ba kula likita guda ɗaya ne ke aiki shi ma malam ya usalisu da yayi rashin diyarsa na cewa bayan ta dawo daga makaranta misalin karfe hudu na yamma yawa sai ta ce ta ji kanta ya sara yana ciwo saboda haka sai aka ɗauke ta aka kai ta nan chemist bayan an kai ta chemist aka bata magani aka dawo da ita gida Ma wajen dare haka sai kasance kuma tana fama da gudawa bayan gudawar kuma da amai haka da gari ya waye muka sake koma wajen malamin asibitin ya zo ɗaura mata ruwa zuwa wani dan lokaci sai muka ga dai yanayin da ya kamata mu tafi asibiti muka ji a can bayan kusan awa biyu dai haka sai Allah mata suka kanin watan Oktoba zuwa Nuwambar bara wata cuta da ta barke a ƙauyen gidan Dugus da ke karamar hukumar Dutse ta hallaka kimanin yara ɗari kuma ko a wancan lokaci al'ummar ƙauyen sun zargi hukumomin gwamnatin jihar Jigawa da sakaci wajen kai musu ɗaukin gaggawa a yayin da wannan annoba ta ɓarke. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. To Allah kyauta a gaida Muhammad Ibrahim Kwari. A jamhuriyar Nijar kungiyoyin kare haƙƙin ɗan Adam sun sake fitowa kan titina a yau Lahadi a manyan biranen ƙasar domin tilasta gwamnati ta soke sabbin harajin da ake zargin su da jefa talaka cikin yanayin tsadar rayuwa. Ko da yake hukumomin na cewa wannan magana ba gaskiya ba ce. Daga mai su lamu na barma da wannan rahoton. kusan ana iya cewa ba masaka tsinke a dandalin Place de la Concertation saboda cunkoson mutanen da suka hallara a taron gangamin da kungiyoyin fafutuka suka shirya a ɗazu da hantsi domin sake jaddadawa gwamnatin kasar cewa suna nan akan su har sai an kwaskware tsarin kasafin na wannan shekara da ake zargin sa da haddasa hauhawar farashin ababen masarufi a kasuwanni. Ahmed Sidi na gaba-gaba a wannan gwagwarmaya. Mu ne talakawa mu muke zuwa kasuwa muna saye abubuwan mu ne muka san gaske akwai canji ko babu canji yau in ka diba an sa tax bisa haƙi an sa tax bisa dawa an sa tax bisa duka abubuwan da shahi eh, eh, rayuwar yau da gobe yau kuka diba abin da shahi ruwa da huta da komi an sa an kara tax sannan hankali 'yan siyasa sun fara hallara a wurin wannan zanga-zanga ta 'yan farar hula tambura isuhu wani kusa ne a jam'iyyar mnsd saboda aka na tambaye shi dalilinsa na shiga cikin wannan tafiya kowane ɗan kasa ko cikin wani jam'iyya kake kana da inki ka zo ka kama gaskiya ta kullo 'yan kasa su samu kansu she sa mu muka hita nan ga an ke mnz na bayan iko ko to na rantse da allah 'yan mnz nan ga suna nan ta pipi ta pipi sun yawa kuma wanda marshi da suka yi baya ba su hito ba shugabannin kawai ka zo tun da su wasu daga cikin kungiyoyin kwadago irin su ESPT ta Shaibu Tankari sun halara su ma a wannan zanga-zanga kan zama ma'aikaci dan kasa haki don dan kasa duka wanda a mai biya da eh, talakawa ko wannan abun ya shahe shi da ma'aikaci da wanda ma ma'aikaci ba duka 'yan ƙasa da haka da muke kin marsu lura da yadda zanga-zangar kin jinin gwamnati da taron gangamin goyon bayan hukumomi ke neman zama jiki a nan Nijar ya sa ƙungiyoyin islama kiran bangarori akan maganar sulhu sai dai isa garba na ganin wannan shawara ta zo a makare wannan da su dabi ba su yi ta ba kayan gwamnati ta yi marshayinta sai da za mu yi marshe mu sa'annan za su yi to don kayan kasa su ta to ayan kasa sun yi ta. tunda yan kasa su ne ke jin a jikinsu su ne ke jin a jikinsu su da kansu ma malamai ai su san ba gaskiya bane wannan doka dan mi ba su tai sun ka aje mikro a hadan shugaban kasa sun kai mai wazi dubban mutanen da suka yi jerin gwano daga Place Tumo zuwa Place de la Concertation sun bukaci a sabka fadar shugaban kasa don gabatar da koke ido da ido. sai dai shugabannin wannan tafiya sun ganar da su cewa ba haka tsarin yake ba ba mu tsoron zuwa bale ko ko ina kuma ba haka ba ake yin shi sai ku sai ku saurari abin da muka zo mu gaya muku tukon daga baya in ana so abin da ake so a yi amma yanzu ku sai ku saurare mu wannan taro da ke matsayin na biyar da kungiyoyin kare hakkin ɗan adam ke shiryawa da zumar tilastawa gwamnatin ƙasar Nijar ta canza ra'ayi akan maganar tsarin kasafi ya watse salin alin ba tare da wata hatsaniya ba yayin da aka buƙaci jama'a su ƙauracewa dukkan wasu harkoki a ranar sha biyar ga watan maris a matsayin yajin aiki na gama gari sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. To a gaida Sulamu mana barma, jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC kuma yanzu agogon na cewa karfe goma sha ɗaya da minti ashirin na safe ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan sa isa da ake yi dangane da yankurin saka kudaden haraji da shugaba trump yake so ya kirkiro kan wasu kayayyaki da ake shiga da su amurka lamarin da har ya kai ga murabus ɗin wani babban jami'in gwamnatin ta shugaba trump sunana mahmud lalo da farko 'yan majalisar dokokin amurka na bangaren jam'iyyar republican sun yi kira ga shugaba trump da ya yi takatsantsan a yankurin da yake yi na saka haraji kan wasu kayayyakin karafa da na dalma da ake shiga da su amurka daga wasu kasashen duniya lamarin da suka ce ka iya haifar da saɓani ta fuskar kasuwanci a duniya tuni dai fada shugaban ƙasa ta white house ta ce ta dukufa wajen ganin an fara aiwatar da wannan tsarin haraji sai dai majalisar dokokin amurka ta yi gargaɗin cewa wannan mataki zai iya kawo cikas ga tattalin arzikin ƙasar shi dai shugaba trump ya nemi da a saka harajin kashi 25 akan kayayyakin ƙarafa kamar na motoci sannan a saka harajin kashi goma na kayayyakin dalma bukatar da 'yan majalisa na bangaren jam'iyyar republican suka ce bata kwanta musu a rai ba mitch mcconnell shine shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan amurka there is a lot of uh, concern among republican senators that this could 'Yan Republican da dama sun nuna damuwarsu kan cewa wannan mataki zai girma ya kuma haifar da saɓani a fannin kasuwancin duniya, kuma mambobinmu da dama suna tattaunawa da gwamnati akan yadda lamarin zai kasance. Baya ga haka, akwai damuwa sosai kan yadda hakan zai yi tasiri uh, akan tattalin arzikin da ke kan farfadowa. Uh, uh, Sukar wannan yankurin saka haraji na shugaba Trump da 'yan majalisa suka yi wani sabon abu ne domin ba kasafai suke hannun babbar riga da junansu ba misali idan aka yi dubi kan yadda suka haɗa kai a muhawarar tsarin kiwon lafiya da batun shige da fice kuma hakan ya nuna karara cewa ba wai republican ne kaɗai suke fargabar wannan tsari na haraji ba chuck schumer shine shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa a bangaren 'yan democrat but it seems initially it's not well targeted akwai alamu tun tashin farko da ke nuna cewa ba a saita wannan abu da kyau ba akwai alamun da ke nuna cewa matakin zai yi mummunan tasiri akan kanada da nahiyar turai da kuma china saboda haka ya kamata a ce sun mai da hankali ne kan china ita ce babbar damuwarmu ba kanada ko nahiyar turai ba amma kuma harajin ya hada hadda nahiyar ta turai domin a cewar shugaba trump an jima ana kwara amurka ta fuskar kasuwanci the european union has been particularly tough on United States. Akwai matakan da ƙungiyar tarayyar Turai ta ɗauka da suke zama tsaurara a kan Amurka, waɗanda suka sa ya zama abu mai wuya mu yi kasuwanci da su. Amma duk da haka sukan shigo da motocinsu cikin Amurka. Hakan ya ba su dama cin karensu ba babbaka, amma idan suna haka, mu kuma za mu saka harajin kashi 25 kan motocinsu. ba za su ɗauki tsawon lokaci suna yin hakan ba. Yanzu abin da ya rage ga 'yan Republican shine majalisar dokokin za ta yi aiki da shugaban ƙasa domin a daidaita wannan tafiya. Paul Ryan shine kakakin majalisar wakilan Amurka. Akwai damuwar da ya kamata a samar wa maslaha. Bukatar mu ita ce a yi hakan cikin dabara saboda a kaucewa abin da ka iya biyo baya mara daɗi. Uh, to duk da cewa akwai alama da ke nuna cewa 'yan majalisar dokoki za su iya cijewa kan wannan shiri na haraji. Akwai yiwuwar 'yan Republican ɗin su aiki tare da shugaban, amma ta wata hanya daban mafi sauƙi kamar yadda Molly Ronalds ta cibiyar Brookings da ke nan Amurka ta ce. haven't seen Republicans on the Hill express a lot of um, eagerness to. Ban ga wata alama da ta nuna cewa 'yan Republicans a Majalisar Dokoki sun nuna shauƙi a wajen yin amfani da ƙarfin ikonsu na doka a wannan ɓangaren ba. Ga dukkan alamu, sun fi mai da hankali ne wajen shawo kan shugaba Trump. To a wani lamari mai nasaba da wannan wani babban mai bawa shugaba trump shawara kan harkokin da suka shafi tattalin arziki ya ajiye aikinsa kamar yadda fadar shugaban kasar ta white house ta sanar a wata sanarwa da ya fitar gary cohn wanda shine ya tsara shirin rage kudaden haraji da ya zamo nasara ga trump ya ce abin alfahari ne na yi wa kasa ta aiki na kuma samar da tsare-tsaren da suka taimaka wa tattalin arzikin ƙasar nan da amurkawa takamaimai kan batun amincewa da dokar rage kudaden haraji mai ɗimbin tarihi da ya samu nasara a majalisa ajiye aikin da kon ya yi na zuwa ne bayan da shugaba trump ya yanke shawarar saka kudaden haraji akan kayayyakin karafa da dalma da za a shiga da su amurka matakin da shi kon ɗin ya nuna adawa a kai rahotanni sun nuna cewa kun wanda shi ke jagorantar wani kwamiti da ke kula da tattalin arzikin amurka ya iya bakin kokarinsa ya ga cewa trump ya sauya matsayarsa kan sakawa kayayyakin na karafa da dalma haraji amma abin ya ci tira inda ma ranar talata da ta gabata shugaba trump ya kara jaddada matsayarsa sai dai shugaban na amurka ya yaba wa kun a wata sanarwa da fadar shugaban kasa ta white house din ta fitar yana mai cewa kun ya taka muhimmiyar rawa wajen aiwatar da manufofin gwamnatinsa musamman ma kan abin da ya shafi amincewa da rage kudaden haraji da aka samu nasara jama'a baki ɗaya abin da ya sauke kenan a shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu za madadin waɗanda suka haɗa ainihin rahoton da kuma waɗanda aka ji muryoyinsu muhammadu lalo ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya koma bakin aiki a ziyarar da yake a kenya bayan da ya soke halartar tarukan da aka tsara zai je ajiye asabar sanadiyar rashin lafiya da ya fama da ita a yau lahadi tillerson ya ajiye furanni a ofishin jakadancin amurka da ke birnin nairobi a wani biki da aka yi domin tunawa da waɗanda suka jikkata da kuma waɗanda suka mutu a harin bam ɗin da aka kai ofishin jakadancin na amurka shekaru ashirin da suka gabata a ji asabar sakataren ya soke halartar taruka domin ya dan huta bayan hidindimu da ya yi ta yi a cewa ma'aikatar harkokin wajen amurka bayan da ya gana da shugaban kenya uhuru kenyatta a ranar juma'a a birnin na nairobi tilasin ya yaba shirin sasanta rikicin siyasar kasar da shugaba kenyatta da abokin hamayya sirila odinga suka fara lamarin da ya kwatanta a matsayin gagarumin ci gaba da aka samu a fannin sasanta rikicin kabilanci da na siyasa wanda ya haifar da rarrabuwar kawuna a kasar kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen amurka ta sanar a yau lahadi majalisar dokokin kasar china ta kada ƙuri'ar amincewa da su yake tsarin wa'adi ga shugaban kasa wannan mataki ya sa shugaba shin zai ci gaba da zama a kan karagar mulki har sai yadda hali ya yi a tsohon tsarin da ƙasar ta yi watsi da shi kamata ya yi shugaba shi ya kammala wa'adinsa a ƙarshen shekarar uku amma masu fashin baki sun ce akwai yiwuwar ya ci gaba da shugabantar kasar. wannan kuskure da majalisar ta amince da shi zai wa shugaba shi damar yin gaban kansa ta fuskar siyasa damar da ba wani shugaban china ya taɓa samun ta tun bayan tsohon shugaban ƙasar mao zedong da ya kafa kasar ta china a lokacin mulkinsa ta wani lamari na daban kuma a yau lahadi kasar ta china ta ce ba ta da niyyar haifar da sabani ta fuskar kasuwancin duniya domin yin hakan zai haifar da mummunan sakamako a ko'ina a duniya a ranar alhamis ta gabata ne shugaba trump ya ayyana shirin saka kudaden haraji da kashi 25 akan kayayyakin karafa da kuma kashi 10 akan na dalma idan an tashi shiga da su cikin amurka inda ake sa ran wannan sabon tsarin haraji zai fara aiki a cikin wannan wata na maris sakataren tsaron amurka jim mattis ya gargaɗi gwamnatin siriya da cewa kuskure ne babba idan ta yi amfani da makami mai guba wajen kai hare-hare a gabashin guta da ke hannun 'yan tawaye To madalla, masu sauraro da wannan maka kakashin shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe litinin da misalin karfe shirin na safa a agogon Najeriya da Nijar wato karfe biyar a agogon Ghana za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa. Yanzu a madadin Muhammad Lalo wanda ya tana gabatar da shirin da kuma Chubahiro Dido ne wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Malam Santos. Nisar Phil hashin kuma da ke cewa sai mun sake saduwa. Salamu alaikum.